والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون waɗanda dangane da abin da Allah ya ba su amanarsa ko bayansa suka ba su amanarsa da kuma alkawuransu masu kiyayewa ne ba sa tozarta su suna cika alkawarin da suka yi a kansu.